babban taron duniya kan sauyin yanayi karo na 22 da aka kammala a marrakesh na kasar morocco ya biyo bayan irinsa da aka yi karo na 21 a birnin paris a shekarar bara galibi dai kasashe masu tasowa na alakanta sauyin yanayi da kan jawo gurbacewar muhalli bisa aikace-aikacen kasashe masu ci gaban masana'antu na tambayi ministan muhallin najeriya alhaji ibrahim jibrin wamban nasarawa da ya halarci wannan taro ko menene babban ribar da kananan kasashe suka cimma a wurin wannan taro babban abin da aka samu shine an amince da wani asusu wadda shi ne za a rinka amfani da shi ana tallafawa kasashe masu bukata kamar namu wanda ba su ne suke yin abubuwa masu kawo gurɓata muhallin nan ainun ba amma sun fi kowa shan wuya saboda barnan wannan abu ba shugaban najeriya president muhammadu buhari ban abin da ya magana a kai shine babban rikicin nan na kafewan tafkin chadi ya yi magana mai sosa zuciya duba da yadda najeriya ta gabatar da koke musamman akan tabarbarewar tafkin chadi a wurin wannan taro na tuntuɓi ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu wanda shi ma ya halarci wannan taro ko ta yaya sauyin yanayi ke shafar tafkin chadin tafkin chadi abu biyu ne na ɗaya daman shi tafki ne wanda ya danganta ne da ruwan sama wanda yake shigowa ta kogin cari da wasu 'yan ƙoramu daga cikin Kamaru. To, canjin yanayi yana sa cewa yanzu za ga ruwan sama ba kamar yadda ake samun shi a ba. Saboda haka kawai ruwan sama ya ragu kuma ta nan ne ruwa yake shiga tafki nan to kaga akwai matsala. Na biyu saboda tsananin zafin rana da hamada da take kwararowa shi ma yana sawa ɗan ruwan da ke nan, zafin rana ka san yana yana yana tulare ruwa ya ɗauke shi saboda haka shi ma ya zama mana matsala. To, idan abin ya ci gaba a haka wata za a nemi tafkin nan gaba ɗaya ma a gaba shi. Farfesa MK Othman kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadi. Duk wanda ya san tafkin shekara talatin da yanzu ya san tafkin ya riga ya cike saboda canjin yanayi da ake magana na duniya ga baki ɗaya. idan dai har ana son wannan tafki an dibi shi tunda ba wai Najeriya kaɗai ba ce kare akwai kasashe da dama da duk abubuwan ya shafa to dole ne ya zamanto kamar da Najeriya ta nuna cewa a tashi tsaye dan a ga abin da za a yi. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.